وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون muka ƙetarar da bani Isra'ila daga kogi a lokacin da annabi Musa ya doki kogin da sandarsa ya ribe biyu sai suka wuce ta wajen wasu mutane suna bauta wa gunkinsu koma bayan Allah sai bani Isra'ila suka ce wa annabi Musa ya Musa ka sanya mana gunki mu bauta masa kamar yadda waɗannan suke da gunki suna bauta masa koma bayan Allah sai annabi Musa ya ce da su ya ku mutane na ku mutane ne da kuka jahilci abin da ya waje ga Allah na girmamawa da kaɗaitawa da abin da bai dace da shi ba na shirka da bauta ma wani.